بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بياك يوم السلام عليكم ورحمة الله بركة مدونا مريتين لا رباه hudu ko biyar ga watan zulkaida ko zulka'ada shekara ta 1436 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da 19 ga watan 8 shekara ta 2015 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke birnin kano a kofar wambai in ba manta ba darasinmu na satin da ya gabata mun tsaya a hadisi na farko cikin babu fadli salami wal amri bi ifsha'ihi hadisin abdullahi dan amru dan as hadisi mai lamba ta 745 haka ne da haka za mu tashi hadisi na gabansa hadisi mai lamba ta 800 kai da 45 ko da 55 a wata nuskar lambar dai hadisi ba ta tafiya daidai kamar yadda ni kai na littafi biyu da ke gabana wani ya ce da 700 da da 45 wani da 55 na san kuma a naku za a samu bambance-bambance da yawa wannan baya cutarwa tunda mun riga mun faɗi a wani babi muke kuma hadisi na biyu a cikin babin malai cewa na abi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam an karɓo daga abu huraira allah ya ƙara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ƙala anzan allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce khalaqallahu adama allah maɗaukakin sarki ya halicci annabi adam ala suratihi kamar yadda surar gangan jikinsa take Allah ya halicci annabi Adam halittar annabi Adam ta sha bamban da halittar dukkan wani dan adam na farko sinadarin halittarsa an halicce shi mimma zukira lakum ko wusifa lakum kamar yadda ya zo hadisi daga abubuwan da Allah ya ta faɗa a Qur'ani inna khalaqnal insana min tinin lazibin khalaqal insana min salsalin kal fakhar inni khaliqun basharin min tin duk waɗannan su ne abinda Allah ya halicci annabi Adam da shi din salsal kalfakhar dinin lazib hama'in masnun kaga sinadarin halittar dan adam a annabi adam ta sha bamban da sinadarin halittar dukkan sauran yan adam duk wani dan adam an halicce shi ne da mani amma shi ku annabi adam an halicce shi ne da ƙasa annabi ya ce kullukum min adam wa adam min turab dukkan ku daga adam kuke shi kuma adam asalinsa daga ƙasa yake to Allah ya halicci annabi Adam ta fuskar sinadari ya bambanta halittarsa da dukkan sauran halittu abu na biyu Allah ya halicce shi ta fuskar aiwatar da halittar ma ya bambanta shi da sauran halittu duk wani ɗan adam da ba annabi Adamu ba Allah ya aiko mala'ika ne ya wakilce shi wajen ya halicce shi kamar yadda hadisi ya nuna cikin sahih muslim inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح akan turo mala'ika bayan mutum yana ɗigon mani ya koma gudan jini ya koma tsoka mala'ikan sai ya busa masa rai amma shi ku annabi adamu da kansa Allah ya busa masa rai faiza iza sawaituhu wa nafaktu fihi min ruhi fa husa jini. kuma ya ce maman aka Allah sujuda lima khalaqtu biya dayya astakbarta am amkunta min alalin me ya hana ka kai wa abin da na halitta da hannu na sujada Allah ya halicci annabi Adam da kansa da hannunsa wanda wannan yana tabbatarwa da Allah sifar hannu yana tabbatarwa da Allah sifa ta aiki wacce ta dace da shi subhanahu wata'ala ubangiji yana da ikon ya halicci Adamu da kumfa ya kunu amma ganin damarsa ya mubasharanci aikin halittar adamu da kansa a ƙarshe kuma da ya tashi busa masa rai ya ce kun fayakun inna masala isa inda Allah ka masala adam kalaqahu min turab sun qala lahu kun fayakun da aka Allah ya halicci annabi adam to sannan ala suratihi kamar yadda yake lamirin ala suratihi yana koma zuwa gaba adam akwai waɗanda suka samu ruɗin kwakwalwa da rikicewar lissafi sai su ce wai zamirin ala surati yana koma zuwa ga Allah tunda ka'ida ta ce ad-damir udu ila aqrabi al to ko da mun ce ila aqrabi al adam shine aqrabi al inna shine awwalul mazkur ismul jalala mansubun bil fatahati adh-dhahira ala akhirih khalaqa fi'lu madin fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu Allah to sannan adama sai zama maf'ulun bihi kaga shine aqrabul mazkur akhirul mazkur to sannan ala suratihi bamir yaudu ila adam Allah ya halicci adamu akan sifarsa wanda suka rikice wa lissafi sai su ce Allah ya halicci adamu akan sura Allah wal iyazu billah kaga wannan tamsil ya shigo tashbih ya shigo Allah kuma ya ce laisa kamislihi shay' abinda ake nufi Allah ya halicci Adamu a sifar Adam ɗin da aka baku labari ta nan ma Allah ya bambanta Adamu da sauran 'yan Adam duk wani ɗan Adam kafin Adamu ya bi mataki-mataki na halitta latarkabunna ɗabaƙan an ɗabaƙ Allahu lazi khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwa Sun ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba shi adamu ba haka bane ba shi adamu bai yi zaman mahaifa ba bai yi rarrafe ba bai yi tatata ba bai yi dabo ba bai yi famfara ba bai yi duk haka aka halicce shi yadda ka ganshi komai nasa a cike ala suratihi a yadda kuka ganshi amma ban da adamu kowa sai ya bi wannan matakan mataki mataki ka yi zaman mahaifa a zo a haife ka ka fara rarrafe ka fara tatata ka yi dabo ka yi famfara ka yi fiƙa sannan ka girma sannan kuma daga baya ka so ka sake komawa yadda kake in rayuwa ta yi tsawo kenan laqad linsa insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safili wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi da haka duk wanda ya tsawon rai sai Allah ya mai da shi kamar yadda ya faro daga rauni ya sake komawa rauni da haka manzo Allah ya ce farko da Allah ya halicci Adamu ala suratihi bisa ga surar nan tasa da aka gaya muku yaya surar take duluhu sittuna zira tsawon annabi Adamu zira'i sittin ne me yake nufi da zira zira'i shine daga kan babban wannan mafi tsawon yan yatsu zuwa wannan na mutumin da yake matsakaici ba gajere ba ba kuma dogo ba mai dogayen gabbai matsakaici to in aka yi haka zira'i ɗaya zira'i biyu wasu malaman su ce daga nan zuwa kafaɗa haka shine zira'i ɗaya to koma wanne ne dai na adamu sittin ne kaga ko hakan ne aka ce sittin ai kaga ba karamin tsawo yake da shi ba ballantana kuma a ce haka ne sittin fatuluhu sittuna zira tsawonsa zira'i sittin kuma adamu shi ya fi kowace halitta girma a cikin halittar bil'adama adawa ba su kai adamu ba samudawa ba su kai adamu ba kauman jabbari na ba su kai adamu ba domin haka annabi ya ce bayan Allah ya halicci annabi adamu da wannan tsawo na zira'i sittin fama zala kasu fama kasu hatta an halitta ta gushe ba tun daga kan adamu ana rage ta har yanzu yanzu mu duk da kankantar jikinmu idan muka tafi shekara ɗari baya wasu in sun zo ba za su kai mu komai ba sai an rage kwalitin halittar da haka ake ta ragewa ake ta ragewa har kuma a zo naɗe duniyar ita kanta ƙasar raguwa take alam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha ita kanta ƙasar rage ta ake ana rage ta ana rage ta har kuma Allah ya zo ya tashe ta to haka halittun cikin ta ma haka Allah yake rage su yake rage su yake rage su to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma in an je lahira duk wanda zai shiga aljanna zai shiga aljanna ne da da sifa ta annabi Adamu kai ma sai an buɗa ka tsira'i 60 an yi ma wankan gaja ko ba haka ba ka shiga aljanna haka sai an wanke baka fatan nan an wanke maka eh, duk waɗansu abubuwa da suke cikas na rayuwar duniya a wanke maka cutar kishirwa ta yadda in ka shiga aljanna ba kai ba kishirwa har abada in dai kaga dan aljanna ya sha ruwa sha'awa ce amma ba kishi bane wani a duniyar ya sha ya sha kuma ba zai koshi ba ga kishin ga ba koshi ma lahira ba kishi in an sha sai dai dan sha'awa to duk irin waɗannan abubuwan za a ta cirewa dan adam da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai shiga aljanna za a buɗe halittarsa ya shiga kamar annabi adamu ko shakka babu an ce aljanna faɗinta ya kai sama da ƙasa in ka shige ta da irin wannan jikin naka wani morewa za ka yi plate nawa za ka ci nama ka ƙoshi tsoka nawa za ka ci ta gundure ka amma a buɗa ka ka ci sosai ko ba haka ba ka mora to haka ma wuta Allah ya tsare mu in za a shiga wuta ita ma sai an buɗa domin wuta me za ta ci a wannan ɗan jikin Allah ya ce la tubqi wa la tazar lawahatun lil bashar alaiha tis'ata ashar mala'iku goma sha tara suke tsaranta to a wannan ɗan jikin naka mala'ika ɗaya ma mai daka balle ya goma sha tara sai an buɗa manzala ya ce haƙorin ɗan wuta ƙwaya ɗaya ya kai dutsen uhudu dan wutar ta kurɗa ko ina ta ƙone shi ta soya shi Allah ya tsare mu Allah ya halicci annabi Adam ala suratihi kamar yadda kuka gan shi bisa ga surarsa ta halitta ko kamar yadda aka labarta muku bisa ga surarsa ta halitta abin nufi shi bai bi matakai matakai irin na sauran 'yan adam ba falamma khalaqahu bayan Allah ya gama halittar annabi adam din alaihi salatu wassalam qala sai Allah madaukakin sarki ce da adamu idhhab tafi fasallim ala ulaika kaje kai wa wa'ancan sallama wannan sai ya nuna inda ya tafin da nisa domin kalmar ula'i ismul ishara ce li jama'ati dhukur kuma waɗanda suke nesa an gane ko ula'ika wa'ancan na nesa da aka malamai suka ce wannan ya nuna bayan an halicce shi a wani waje sai aka ce da shi ya yi tafiya kuma tafiyan mai tazara ya je wani waje shine sai aka nuna masa wajen da ismul ishara ko wa'anda zai je wajensu da ismul ishara allazi ya dullu alal ba'id ko alal bu'di da aka fa tafi fasallim kai sallama ala ula'ika ga wa'ancan nafarin minal mala'ikati wata tawaga ce ta mala'iku za ka iya karantawa da nafarin minal mala'ikati sai ya zama majururun bil mujawarati ko kuma sai ya zama badal ala ula'ika kai wa'ancan sallama to su waye wa'ancan din nafarin minal mala'ika wata tawaga ce ta mala'iku sannan za ka iya karantawa da nafarun minal mala'ikati a madadin kisra kai dhamma sai ya zama khabaru mubtada mubtada marfu mubtada'uhu mahzuf taqdiruhu hum nafarun min mala'ikati to kalmar nafar jama'a adadin uku zuwa tara mutum ɗaya ba a ce da shi nafar a larabci mutum biyu ba a ce da su nafar nafar yana farawa ne da uku kuma yana karewa ne da me tara waɗansu malamai suka ce mala'iku guda hudu ne a wajen mala'ika jibrilu mika'ilu israfil malik waɗansu malamai suka ce ba wani nassi da ya zo da cewa ga waɗanne mala'iku ne kawai dai wasu mala'iku ne adadinsu ya wuce biyu ya fara daga uku kuma bai kai goma ba suna zaune a wani waje Allah ya tattale su ya aje su don aiwatar da wannan aiki don a koya wa Adamu sallama da aka aka ce je ka ga waɗansu mala'iku can a zaune ka je kai musu sallama julusun a zaune na farun minal mala'ikati julusun a zaune wannan sai ya nuna mana kenan mala'iku suna me zama yana daga cikin sifofin mala'iku na aiki sifar zama yana daga cikin sifofinsu na aiki sauka yana daga cikin sifofinsu na aiki hawa tanazzalul mala'ikatu war ruhu kaga suna sauka kenan ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi fi yawmin kaga suna hawa kenan to sannan kuma julusun suna zama da haka Allah ya ce da annabi Adamu je ka wajen waɗancan tawagar ta mala'iku a zaune fastami ma yuhayyunaka ka saurari abin da za su gaishe ka da shi a wata ruwayar fastami ko fasma fastami ka kasa kunne fasma ka ji ji kwa daman ana yi shi ne da me kunne to sannan ma yuhayyunaka a wata ruwayar mayu jibu naka ka ji abin da za su amsa maka da amsa sallama da gaisuwa duk abu ɗaya ne ana cewa amsa sallama amsa sallama ana ce da shi kuma gaisuwa fa idza huyitum bi tahiyatin wa hayyu bi ahsani min duha to sai malamai suka ce anan idan muka ɗauki ruwayar da take cewa mayu jibu naka abinda za su amsa maka kaga na ya nuna shi ya fara musu sallama kuma daman kamar yadda zahirin hadisi a farko ya nuna fasallim kai musu sallama to bayan ya sallama ne amsa wasu za ta biyo baya bayan ya sallama ne jawabi zai biyo baya to shin shi adamin ya aka yi san sallamar sai wasu malamai suka ce Allah ya yi masa wahayi tun kan ya tafi ya kimsa masa cewa kai in ka je ka ce musu kaza to sannan ka saurari kuma me za su amsa maka da shi wahayin ko dai ya zama ta hanyar mala'ika wasu malaman suka ce a wahayi ne ta hanyar ilhama Allah ya kimsa masa ga yadda zai yi sallama domin a lokacin fa zuwansa duniya kenan ana gama halittarsa fa aka bashi umarnin je ka je kai kaza to ya zai ya sani wasu malamai suka ce Allah ne ya kimsa masa wasu kuma malaman suka ce a'a ba kimsa masa aka ba ai dan annabi adam yana da hankali dan haka zai fahimci cikin faɗin Allah fasallim kai sallama bi fa faqul assalamu alaikum kenan domin lafazin fasallim bi na kul assalamu alaikum to idan suka amsa maka amsar da suka baka fa ha tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyatika ita za ta zamo gaisuwarka da gaisuwar zuriyarka ma'ana kaga sallama saboda ta Allah madaukakin sarki ya fara koyawa annabi Adamu ita ita ce umarnin farko da aka fara masa umarnin farko da aka fara wa annabi Adamu shine me sallama je ka kai sallama to sannan kuma aka gaya masa cewa mala'iku za su baka amsa to sai malamai suka ce wannan yana nuna mala'iku ma ane musu sallama wannan kamu zahiri ne tunda kissar annabi ibrahim cikin qur'ani duk ta nuna haka sun masa yayi musu kaga mala'ika da yau zaka ganshi in ka yi masa sallama ba laifi amma baka gan shi ba a yau ka dage kai imani kai aiki na gari ka shiga aljanna za ku haɗu kuma zai maka sallama wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dari da ka mala'iku suna sallama kuma ane musu sallama kuma suna bayar da amsar sallama kuma amsar sallamar mu da tasu duk ɗaya ce kamar yadda sallamar tamu ma da tasu babu bambanci a nan shari'ar mu bata saba da tasu ba sallamar da annabi ibrahim ya mala'iku irin ta suka mayar masa sallamar da annabi adamu ya yi mala'iku irin ta suka mayar masa daman asali adamu da mala'iku suka fara sakamakon haka muka gada domin Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce da annabi adam idan suka baka amsa to wannan amsar da sallamar da kai musu in ka hada ita ce gaisuwarka da kai da zuriyarka to zuriyar annabi adamu iri biyu ce akwai zuriyarsa ana nufin duk wanda ya fito ta tsatsansa mumini da kafiri fa inna tahiyatuka wa tahiyatu dhurriyyatika gaisuwar ƴaƴanka waɗansu malaman suka ce anan kuwa ba zai zama gaisuwar ƴaƴansa da wannan ma'anar ba cewa duk wani ɗan adam za a gaishe shi da assalamu alaikum har kafirai fa har wanda ba su yadda akwai Allah ba domin duk su ma ƴaƴan adam ne da aka sai wasu malamai suka ce ƴaƴan adamu anan da ake nufi ƴaƴansa musulmai domin hadisi ya tabbata yin sahih al-bukhari annabi ya hana aiwa kafiri me sallama la da ul yahuda wan nasara bis salam to amma sai dai idan kafiri ya maka sallama za ka amsa masa za ka ce wa alaikum in kuma ya faɗa daidai malamai suka ce ka amsa masa daidai in ya yi maka bita da kulle cikin sallaman ne kamar yadda yahudawa suke wa annabi su ce assamu alaika wa iza ja'uka hayyauka bi malamin hayyika bihi Allah kenan to in ka ji yayi kuskure wajen faɗa sai kawai ka ce wa alaikum amma in ya faɗi ta daidai domin akwai kafirin da zai iya sallama rangadadau wani ma sai ya fi ka iyawa tunda wani balarabe ne sallama kuma yaransa ce to in ya rangada ta daidai ba wani kuskure sai ka amsa masa daidai assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah sai ya zama amsar da ka ba shi fata ne na Allah ya shirye shi ba wai kana cewa rahamar Allah a kansa bace a rahamar Allah ba ta gan kan kafirai amma idan ka ce wa kafiri rahamar Allah a kanka to kana nufin ina fatan Allah ya shirye ka da haka waɗansu malamai suka ce zuriyar adamu a nan musulmi wasu suka ce zuriyarsa baki ɗaya har wanda ba musulmi ba in dai sun faɗa daidai aka amsa musu kaga gaisuwa ta gudana mahalli shahi cikin wannan hadisi fasallim ala ula'ika kai sallama wannan hadisin a takaice yana karantar da mu ne tarihin me yadda asalin sallama ya faru a cikin zuriyar annabi adamu shi ya fara yi kuma mala'iku ya fara farewa kuma Allah ya sa shi bayan ya gama halittarsa kuma mala'iku suka amsa masa shi kenan duniya ta ɗauka to sannan kuma wannan yana nuna cewa mutum ɗaya shi yake wa mutane da yawa mai sallama kamar yadda hadisai za su nuna haka kuma baya nuna cewa dan kafi mutane dole koyaushe su za su yi maka sallama annabi adamu ya fi mala'iku domin Allah ya ce su faɗi su yi masa sujada wannan yana nuna ya fi su Allah ya sanar da shi ilimin da su ba su sani ba wannan yana nuna ya fi su ko ba haka ba amma tare da haka wajen sallama aka ce je musu sallama Ƙila wani basarake ne ya fi karfin yawa talaka sallama Ƙila wani mai kuɗi ne in ba gaishe shi kai ba tun da yaransa ne ba zai gaishe ka ba Ƙila wani eh, malami ne sai dai ka zube kai gaisuwa irin ta saraka yana ina lafiya ina lafiya irin gaisuwar shehunai ko baka isa ba ma a ce wai kana lafiya ina lafiya sai in ce ban sani ba wannan kai za a tambaya kana lafiya ko baka da lafiya da haka dai wannan yana nuna tawadu'u na annabawa ko da a ce annabawa sun fi mala'iku su sukan yi sallama ga mala'iku kuma wannan yana nuna adadi mai yawa in ya haɗu da adadi kaɗan to kaɗan shi ke sallama ga adadi mai yawa dan shi adamu shi kadai ne su kuma nafar ne uku ne zuwa sama da haka kamar yadda zamu karanta cikin hadisai masu zuwa insha Allahu ta'ala idan mutum ya gamu da mutane masu yawa to shi yake fara musu sallama to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya ce da adamu wannan faƙala shi ku adamu da ya je wajen su sai ya ce assalamu alaikum ya musu sallama to waɗansu malamai suka ce wannan sigar da aka samu ta assalamu alaikum cikin hadisin adam ta nuna cewa asalin sallama haka take wannan shine as-sigatuha al-mashru'a ko as-sigatu al-mashru'a sigatuha al-mashru'a siga wacce shari'a ta tabbatar da ita dangane da sallama an gane ko duk da zaka ji wasu sigogin daban-daban salam an gane ko ya salam mutanen sudan ba sa cewa assalamu alaikum sai dai su ce me salamu wa rahma salamu wa rahma haka suke cewa za ka taba jin sudani ya ce maka salamu alaikum a salamu wa rahma sai za ka samu larabawa suna da sigogi da yawa da suke sallama amma dai wannan shine asalin siga da me da shari'a ta zo da ita to sannan imamun nawawi yake cewa da a ce wanda zai fara maka sallama sai ce wa alaikumus salam ya sa wawon ya ce to kai ba za ka yi masa sallama ba domin amsa ya yi ma akwai wanda in ya zo shi zai maka sallamar da farko a madadin ya ce assalamu alaikum babu wawon kai tsaye sai ce da kai me wa alaikumus salam to imamun nawa ya ce in mutum ya gaya ma haka kakkace mai komai yi shiru amsa yema ba sallama yema ba ita sallamar babu wawun a farkonta assalamu alaikum ita ce sallama mai amsa sallama ne yake cewa me wa alaikum assalam yake zuwa da wawun Waƙalu sai mala'iku suka ce da annabi adam assalamu alaika wa rahmatullah assalamu alaika wa rahmatullah ma'ana suka gaishe shi su ma ba tare da sun sa wawun ba kenan wannan ya nuna me yin sallama da farko zai yi ta babu wawun mai amsawa karo na biyu in ya ga dama ya sawa in ya ga dama kar ya sawa idan aka ce da kai assalamu alaikum kana da dama ka ce wa alaikum assalam kana da dama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ma'ana kamar yadda ita yadda take babu wawan a farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fazaduhu sai suka yi wa annabi adamu ƙari na wa rahmatullahi suka ƙara masa da rahmatullahi shi kam assalamu alaikum ya ce musu amma su da suka tashi bashi amsa sai suka ce wa alaikum assalamu alaika wa rahmatullah suka kara masa rahmatullah wannan yana nuna cewa ya halatta ai me kari kuma wannan yana nuna an mala'iku sun gaida adamu da fiye da abin da me ya gaishe su bisa ga ka'idar fahayyu bi ahsana minha aw rudduha kamar yadda a kisar Ibrahim Ibrahim kuma ya gaishe su da sama da abin da su kuma suka gaishe shi ma'ana an yi hazihi bi tilka kenan ko ɗaya da ɗaya a nan mala'iku sun fi adamu samun lada domin sun masa ƙari a can kuma ibrahim ya fi mala'iku samun lada don shi kuma ya musu me abin da ya fi nasu ya gaida su da jumla ismiya su sun gaida shi da jumla fi'iliya muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da imam muslim suka rawaito Muhalli shahid batu akan sallama hadisi na gaba wa an abi umara albarra ibn azib an karbo daga abi umarata barra dan azib Allah ya ƙara masa yadda daya daga cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wata nuskar wa an abi ubada a wata nuskar wa an abi umara abi umara shine abin da ya fi shahara na alkunyar barra'u dan azib kuma wannan hadisi ya gabata maimai dai kawai malam zai fitar da muhalli shahid daga cikinsa radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda kala ya ce amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da yin waɗansu abubuwa guda bakwai asalin umarni a wajen malaman usulul fiqh yaqtadi Alwujub, Alamru, al wan nahyu asali in aka ce an yi umarni to wajibi ne asali in aka ce an yi hani to haram ma'ana aikata wannan abin da aka hana haramun ne aikata wancan kuma wanda aka yi umarni wajibi ne to amma akwai abubuwan da shari'a takan yi umarni da su wasu dalilan su nuna kuma ba wajibi ba ne ko wajiban ne amma ba akan ɗaiɗaikun mutane ba fardul kifa'i ne ba fardul aini ba ne ba wajibin da in ni ne na ɗauke ma ko in kai ka ɗauke min akwai wajibin da dole sai ka yi naka dole sai na yi nawa yanzu sallah kowa ya tasa azumi kowa ya nasa amma sallama in nai na ɗauke maka sallar janaza in kai ka ɗauke mun an gane ko duba mara lafiya in ka je ka wakilce ni amma da duk za mu haɗu mu ƙiyi to duk mun yi laifi a wajen Allah shine abin da ake kira da fardu alkifa'i idza qama bihi al-ba'd saqata al-ithmu wal malamatu anil baqi abinda in wasu sun yi sun ɗauke wasu in ko duk mutane suka taru suka ki to duk sun yi laifi yanzu da za a samu wani musulmi ya mutu kowa ya shure kafa ya tafi kasuwa kwastomomi sun zo a bar gawarsa ta lalace to mun yi laifi a wajen Allah dukanmu amma idan wasu sun yi sammako sun tafi kasuwa wasu suka tsaya suka je jana'iza suka wakilce mu to shikenan Allah ya yafe mana duka abinda wayancan suka yi sun ɗauke mana kamar kiran sallah da duk mutanen garin Kano yau za su yi wa kiran sallah ta waye? yau kowa bakin sallah fa yi ba kiran sallah kawai kowane masallaci a ce ka yau mu dan huta imam mali ya ce ya halatta a yaƙi mutanen kano a kan wannan dalilin gaba ɗaya ya ce domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wata al'ada idan zai kai hari garin kafirai da safe yakan yi jinkiri baya kaiwa sai lokacin sallah asuba yayi me hikimar jira sai asuba ta yi dan a ji kiran sallah in an ji kiran sallah to ba za a kan mai uwa da wabi ba an san akwai masallata sai a tantance ko kuma idan rana ta riga ta fito to ba zai fara kai hari ba sai zahar ta yi nan ma dan a saurara a ji kiran sallah in an ji kiran sallah a garin to an san akwai masallata ba za a kan mai uwa da wabi ba to idan haka imam mali ya ce in ko annabi bai ji kiran sallah ba hari yake kaiwa kaga wannan ya nuna in mutanen gari suka ki kiran sallah a kai musu hari ko da ku an san musulmi ne suna yin sallah da aka dai wannan yana daga cikin alfurud alkifa'iyya to wannan da barra'u dan azubi ce amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi saba'in annabi ya umarce mu da abubuwa guda bakwai ba za mu ce dukkan su wajibai bane ba akwai waɗanda wajibai ne kifa'iyya akwai waɗanda wajibai ne ainiya bal akwai waɗanda mustahabbi ne ba wajibi bane ba domin al'amru ahyanan yaqtadi al-istihbab wani lokaci umarni yana zuwa da ma'anar mustahabbanci an so ba wai dole ba ga abubuwan kamar haka ya ce, bi iyadatil maridi da zuwa duba mara lafiya a je a koma a je a koma kalmar iyada Mazdari ne na ada ya udu aidan wa audatan wa idan wa iyadatan duk abin da yake faruwa ya maimaitu ya maimaitu ya maimaitu shi ake kira da me id idun bi ayyati halin utta ya ido ma ba, aw bi amrin fika tajdidu kamar yadda mutanabbi yake cewa ma'ana dai abu mai kokkomawa shine idi to me yasa aka cewa duba mara lafiya iyada saboda malamai suka ce asalin duba mara lafiya ba ka je sau ɗaya ba ne ka bari ka je ne yau gobe ka je jibi ka je gata ka je citta ka je har Allah ya tashi ka faɗarsa kai kana ta samun lada kuma kana ta yi masa addu'a domin manzo Allah ce mai zuwa duba mara lafiya a kan aljanna street yake tafiya da za ka mutu a wannan lokacin ka mutu akan hanyar aljanna sai aljanna a'idul maridi fi makhrifatil janna hatta yarji Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya dan adam yi rashin lafiya baka duba ni ba sai dan adam ya ce ya ubangiji ya aka kai rashin lafiya ai kai baka rashin lafiya sai Allah ya ce aiwa ne rana kaza ga watan kaza dan uwanka musulmi ka ji labarin ya rashin lafiya baka je ka duba shi ba da ka je ka duba shi da kamar ni ka dubo dan ni zan saka ma al'adan. yana daga cikin abin da Allah zai mana hisabi a kansa ko da ka zama mumini zaka shiga aljanna amma dan a tuna maka irin waɗannan abubuwan da kai na sakaci dan ka ciji dan yatsa sai Allah ya gaggaya maka wata rana ma wane ya rashin lafiya baka je ka duba shi ba da ka je ka duba shi da yanzu ba haka kake ba da yanzu aljanna ka mun ma kaza mun kara ma kaza mun kara sai Allah a dawo mana ya ce a ai kawai labari muke baka ya wuce da na zani keya ce da haka dai mu dage mu aikin alkhairi me yasa yau muke zuwa duba mara lafiya sau ɗaya muke koma saboda kayan dubiya ko kuma mu marowata ne domin wani kayan dubiyan ma fa bai taka kara ya karya ba lemo da ayaba ce ta ɗari wallahi ta ɗari biyu ko ɗari uku amma akan ta ba zai je ba ai na je na kai sau ɗaya da haka ba zai koma ba asali kai kaya don duba mara lafiya ba wai wajibi ba ne amma shi ihsani a ko ina ana sansa ihsani ne in so samu nema daga kai wa mara lafiya kai ta tara masa lemo da ayaban nan da gwanda masu abin nan ne suke ta shanyewa masu dubiya shi baya amfanuwa da komai sai dan kaɗan masu jiya ta wani lokaci har masu dubiyan suna amfana in a zo a ce kai kuma tafi da wancan kaga kai baka kai ba ma ka je ka karbo a so samu yanzu yadda jiyan mu ta zama mai tsada ina ma dai a ce kuɗin ka kai sai ya fi daga majalisi kaza ne an je duba wani bayan da lafiya an kai masa kuɗi ya ji na allura shi ya sha zafin allurar amma kuɗin <laughs> ko kuma ku ɗauki nauyi to wannan shi ya kamata Allah ya samu dace malamai suka ce in an san wannan kyautar za ta hana ibadar dubiyar to ta zama makaruhi kar a yi ta a cire ta domin akwai lokacin da wata wani abu na mustahabi yake zuwa ya hana me abin da yake wajibi to duba mara lafiya shin yana daga cikin abu na wajibi ko na me na mustahabi malamai suka ce wajibi ne kifa'i amma in waɗansu suka yi sun ɗauke wasu in so samu ne kowa ya je amma in kowa bai je ba wani ya je to ya wakilci sauran abu na biyu wattiba'il jana'izi da kuma bin mamata kalmar ittiba bi duk inda ka ji an ce bi to shi wanda kake bin yana gaban ka kai kuma kana ina baya zahiri wannan yana nuna in za a kai gawa ina ya kamata a tsaya bayanta ita tana gaba wannan shine abin da zahirin lafazi ya nuna to amma sai dai ya tabbata a sunna annabi yakan yi tafiya gaban gawa ko bayanta duk yadda ta kama annabi da sayyidina abubakar da umar da sauran sahabbai yamshuna amamal janazati wa khalfaha ko gaba ka shige gaba ko baya duk ɗaya ne ko ka je a abin hawa ko ka tafi a kasa duk ɗaya ne amma dai asali gawa tana gaba ne ana binta baya amma dan kaga wani ya zakalkale ya sha gabanta karkace yayi ba daidai ba sunna ta tabbatar da ana iya haka sannan kalmar jana'iz jam'i ne na jinaza ko jinaza jinaza bi kasril jim gawa amma janaza bi fathil jim hidimar gawa akwai bambanci tsakanin gawar da kuma hidimarta in zaka ce mun tafi jana'iza inda da larabci ne da kai wa jimin din nan fata ma'ana mun tafi ayyukan da ake wa mamaci kama daga wanke shi sa masa likkafani sallah da sauran wannan su ne janaza amma jinaza ita gawar tsurarta to kaga nan yamshuna amamal jina'iz amamal jina'iz suna tafiya gaban mamata ko kuma khalfal jina'iz bayan mamata ittiba'ul jinaza ko jina'iz bayan mamata waɗansu malaman suka ce a jam'i da jimun ɗin eh, ana yi masa fata ko kisra a mufradi ne kawai bambancin a mufradi janaza jinaza amma a jam'i dukkaninsu jana'is to shin shi ma bin mamaci wajibi ne na aini ko na kifa'i wajibi ne na kifa'i wajibi ne na kifa'i kamar yadda na gaya mana a baya idan wasu suka je jana'iza suka wakilci wasu ya isa kaga kenan da ya ce na a nan biyun farko da ya ambata dukkanin su wajibai ne al'amuru fihi ma lil wujub lakin wujuban kifaiyan abu na uku wa tashmitul atisi wa da kuma yi wa mai atishawa ya yarhamukallah shine tashmit din amma shi kuma da sharaɗi sai ya yi mai sai ya hamdala idan mutum ya yi atishawa bai ce alhamdulillah ba ba a ce ka ce masa ya rahamukalla ba kyale shi an gane ko kyale shi idan kuma ya yi atishawar ya ce alhamdulillahi sau ɗaya sai ka ce ya rahamukalla ya sake atishawa alhamdulillah sau biyu sai ka ce ya kalla. ya sake atishawa sau uku ya ce alhamdulillah sai ka ce ya kalla. daga nan in ya sake yi kaka sake ce mai komai sai dai ka ce to ala baka lafiya dan mura ce wannan ba atishawa ba ce mura ce yau mai mura ko aka hada ka da yi masa sannan ai ka game da aiki wani sai atishawa tara cikin carbi a ca ya ca ta yi ya gama kururuwa to dan haka tashmid shine ce masa yarhamukallah idan ya atishawa da sharadin ya ce alhamdulillah abu na biyu wa nasri na hudu ko to shin tashmitul atis wajibi ne kifa'i ko wajibi ne aini ko mustahab wajibi ne ya kuke tsoro kowa yana so ya gwada a amma yana tsoro wajibi ne malamin ta ce kifa'i wa kuma yake da saba masa aini kana da hujja ko sa'a ka gwada gyara samun sa'a akwai hujja malam to me mi muna kasha hmm. mhm. ce amma wanda yake gefen Eh, to sai ya zama wajibi aini ko kifa'i to aini wanda fa kowa sai ya faɗa wani ba wa ɗauka za ka canja ko kana nan to shi tashmitul atish idan mai atishawa ya ce alhamdulillahi hadisi ya ce kowa sai ya ce masa ya yarhamukallah wasu malaman fiqihu ne suka juya abin suka ce a'a in ɗaya ya faɗa ya isa yanzu kamar cikin masallacin nan in yi atishawa kowa sai ya ce min amma zahiri hadisi ya nuna haka hadisi yana cikin alkalimu tayyib na Ibn taymiya in ban manta ba hadisin tirmizi ne kuma shek albani ya ce hadisi ne ingatacce a cikin sahihul kalimi tayyib manzo Allah ya ce idan ɗayan ku ya yi atishawa ya ce alhamdulillahi wajibi akan duk wanda ya ji shi sharaɗi sai dai in baka ji shi ba amma duk wanda ya ji shi ya ce masa yarhamukallah kaga ya zama fardu aini ba wani ke yi a madadin wani ba saɓanin ita sallama ita an ku miliyan ne aka yi muku sallama in ɗaya ce wa alaikum salam ya wakilce ku ba duka sai kun amsa ba amma ita atishawa in mutum ɗaya yi ta inda ya ce alhamdulillah duk wanda ya ji shi ta wajibi sai ya ce masa Allah. da aka fardu ne aini ma'ana wanda ya tabbata akan ayan akan ɗaiɗaikun mutane kowa sai ya yi to sannan abu na gaba wa nasri da'if taimakon mai rauni to kaga shi ma wannan kai tsaye fardu kifa'i ne wani daga cikin musulmi yana cikin wani hali na larura ko na bukata sai wani ya je ya taimaka masa ai shikenan ko ba dole sai kowa ba to sannan shin shi wannan shi ma wajibi ne wajibi ne amma mai sharaɗi malamai suka ce wajibi ne in za ka iya yanzu idan ka ji wani dan uwanka musulmi yana ta kukan yunwa kai ma kuma da ita kake fama to me za ka yi mai ba ka da abin da za ka yi masa amma ka je yana kukan yunwa kuma kana da abincin da za ka taimaka masa to dole ka taimaka masa kuma in kai ka wakilci sauran musulmi ladan naka ne amma tuhumar ta sauka daga kan al'ummar musulmi baki daya amma da za a samu musulmi yana kukan yunwa duk musulmi suna da abinci kowa ya ɓoye kayansa ya shiru in ya mutu su suka kashe shi duk sai Allah ya kasa musu zunuba to da haka wannan shine wa aunil mazlum da taimakon wanda aka cuta wani ne wani ya masa kwace to dole musulmi su taru su kwato masa su biya su daukan masa fansa su kwato masa haƙƙinsa hukuma ita ce akan gaba idan hukuma ta ƙi to laifi yana kanta sai kuma ya dawo kan ɗaiɗaikun musulmi duk wanda zai iya in bai ba laifi yana kansa idan kuma wasu sun yi sun ɗauke wa sauran wannan abu na nauke nan na biyar ko na shida na biyar saura biyu cikin bakwai na gaba wa ifsha'is salam shine mahallin shahid yaɗa sallama annabi ya yi umarni da a yaɗa sallama to shin shi ma umarnin yaɗa sallama na wajabci ne ko na mustahabbanci na mustahabbanci ne shi domin ijma'in malamai akan cewa ibtida'us salam laysa biwajib yin sallama a farko ba wajibi bane amma amsa ta fa shine wajibi to kaga ifsha'us salam yaɗa sallama ba wajibi bane mustahabbi ne da mai da hujjar ijma'in malamai kuma tun daga kan sahabbai har kawo yau dan Allah ya ce wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi in an gaishe ku kenan farawa ba dole bane amma amsawar kuma shine dole abu na biyar kenan na shida kenan abu na bakwai na karshe wa ibraril muqsimi da kubutar da wanda ya rantsuwa in mutum ya rantsa ya ce sai na yi kaza to karka ce wallahi baka isa ba a'a a ka'idar musulmi ba a ba a son haka da zarar ya rantse to ka kyale shi yayi in dai abin ba sako bane in ku saƙo ne to tunatar da shi farantsuwa ba ta halatta yin sako a madadin ya aikata saƙo da hujjar ya rantse gwanda ya kafara ya kyale rantsuwar an gane ko to amma da yawa mutane sukan tsaya tsayuwar daka su hana mutane cika abin da suka yi na rantsuwa kuma ba sako bane wallahi sai na fita ta ne ce kuma wallahi baka isa ba to me zafi zo ka wuce ka kubutar da shi a wajen Allah Don in ka hana shi ya ki fita to fa ya saba wa Allah kuma sai Allah ya kama shi a madadin ka jefa shi cikin wannan bala'i bar shi ya wuce ko uwa ce ta ce wallahi sai na da ke ka duka ya hauta amma ta ce sai ta fasa jiki ba ko yauwa sai ta ɗanyi sama sama amma dai kuma ta kyala ba bata dake shi ba domin wannan yana faruwa a gidaje uwa ta ce wa ɗanta wallahi in ka dawo sai na da ke ka kuma in ya dawo sai ya danyi yi mata wani abin kirki sai ta fashe da dariya kuma bata yi dukan ba duka kuma yana nan rantsuwa tana nan malamai suka ce ko yaya ta yi dukan rantsuwar ta kubuta tunda bata sa sharaɗi ba amma ta ce wallahi sai na karya ka tofa aiki ya kama ta <laughs> a nan kar ta karya shi ta yi kafara ne zaman lafiyarta annabi ayyub lokacin da yake cuta yake ta jinya duk jikinsa ciwo ba inda yake aiki a jikinsa kamar yadda malamai suka faɗa harshensa ne kadai ya rage a jikinsa bai lalace ba duk jikinsa ya riɓe yana tsutsa shi kuma Allah ne ya jarabce shi shekararsa takwas ko sha takwas yana cikin wadata bai taɓa gamuwa da wata matsalar rayuwa ba ga 'ya'ya ga mata ga kuɗi ga kaza tsawon shekara takwas ko sha takwas ba matsala da shekara takwas din nan ta cika sai Allah ya canja masa yanayi sai kuma ya koma halin kunci a shekara takwas duk abin da yake da shi sai da ya rasa matan gaba ɗaya suka tafi sau ɗaya ta tsaya ‘ya'yan gaba ɗaya suka mutu dukiyar gaba ɗaya ta ƙare duk jikin ya lalace to shi da yake annabin Allah ne bai kosa ba bai yi raki ba haka ya zauna shekara bakwai kaga saura shekara ɗaya a yi kan kan kan bakwai a wahala bakwai a daɗi a takwas a wahala bakwai a daɗi saura shekara ɗaya cik ya cika daidai shekarunsa na jinya da na jin daɗi bai taɓa kuma zuwa ko wajen malami ko wajen wani likita ya ce a yi masa addu'a ko a bashi magani ba yana ta tasbihi Allah ya bar masa harshensa kawai don tasbihi to aka ce matarsa wata rana sai ta ce to kai ku a wannan yanayi da muke ta ci muke ciki mai gida cuta ta ci, ta ƙicin yawa aje wajen malami mana sai ya fusata ce yanzu ke har kin kosa da halin da Allah ya samu a ciki bayan ba mu ma kai kwatankwacin sa ba na dadin da ya bamu a baya bari mana sai mun cika daidai an yi hazihi bitilka ɗaya da ɗaya sannan mu fara neman magani ya ce to wallahi tun da kika yi haka ni kuma sai na miki bulala ɗari a lokacin fa kwaninsa baya iya daga amma ya alwashin bulala ɗari malamai suka ce to kuma matar abin mamaki duk kowa ya guje shi ita kadai ta tsaya masa ita take masa kowace hidima amma kuma wannan tsabar tauhidi da dogaro ga Allah ya sa ya fusata dan ta gaya masa waccan magana ashe Allah so yake daman ya jarraba shi shekara ta cikon takwas tana cika Allah ya warkar da shi ya dawo masa da duk abin da ya rasa na lafiya da iyalai wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum Allah ya ce muka dawo masa da iyalansa a wata riwaya ta malaman tafsiri suka ce duk matansa da suka mutu aka rayo su suka dawo duk ƴaƴansa da suka mutu aka rayo su suka dawo sannan aka ninka masa inda yana da ƴaƴa biyar sun mutu yanzu aka rayo biyar din kuma aka ƙara masa biyar ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab to bayan ya warke kuma sai ya tuna to ai wannan matar kuma tuwon girma miyar sanama hal jazawul ihsani illa al ihsan ta gama jiya ta na warke kuma da zamun karfi kuma in fara da bulalata allimu hurri ma ya kulla yawmin falam mashtadda Sa'idu Huramani. ina koya masa harbi yayin da ya kware kuma sai yayo kaina ai bai kamata ba ko to da haka sai ce gaskiya wannan abin da nauyi sai Allah ya ce masa ga mafita wa khuz dika. digisan fadrib bihi wa la to a madadin bulala ɗari sabga dorina kai ta tsala mata tana jin zafi tunda dai ka riga ka rantse sai ka yi ɗauki tsintsiyar kwakwa a ɗaurar talaushin ko zaborin me dai tsinke ɗari da ke ta da shi shikenan rantsuwa ta kubuta ko da haka malamai suka ce ko kai ne yanzu kai rantsuwa sai na yi kaza uwa ta ce sai na da kiɗana to da kashi ko da gefen zani ka ce sai na mari matata to dan shafa kumatin haka damun dai asali marin ai bai da asali to amma ka ce ai na riga na rantse a to sai me sai kai ka fara ka rantse ka cuci wani in ka yi rantsuwa za ka yi abin da yake na sabo to ka yi ka fara a madadinsa da haka wa ibraril muqsimi da kubutar da wanda ya rantsuwa inda dai rantsuwa ba ta sabo bace waɗannan abubuwa guda bakwai annabi ya umarni da su daga cikin su akwai yada sallama mahalli shahid kenan muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi hadha lafzu ihda riwayat al-bukhari mala yace wannan lafazin ɗayan ruwayoyin imam al-bukhari ne wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tadkhulul jannata hatta tu'minu wallahi ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani wannan ya tabbatar da cewa kafuri baya shiga aljanna mumini shike shiga aljanna malamai suka ce muminin ma kamilul imani mai cikakken imani Allah ya sa mu cikin su da rahmarsa wala tu'minu kuma ba za ku yi cikakken imani ba hatta tahabu har sai kun kaunaci junanku idan ka yadda da rukunnan imani guda shida mumini ne kai amma baka kai level ɗin da zaka shiga aljanna ba akwai wasu abubuwa tukuna domin wancan haƙƙin Allah kawai ka sauke bayan haƙƙin Allah kuma akwai haƙƙin yan uwanka musulmi innamal mu'minuna ikhwa sai ka so yan uwanka to da haka muminin da zai shiga aljanna salin alin tafalan ɗaya ba kaɗai wanda ya yarda da imani imani da bane akwai wasu abubuwa mai so wa dan uwansa abin da ke so wa kansa mai kaunar dan uwansa da sauransu da haka wala tu'minu kuma ba za ku zama cikakkun masu imani ba hatta tahabu har sai kun kaunaci juna kalmar tahabu asalinta ta tahabu ne akwai ta'un guda biyu a farko ka'idan nahawul larabci ta ce in an samu fi'ili mudari mai ta'un guda biyu a farko za a cire daya tanazzalul mala'ikatu wa ruhu asali ta tanazzalu an gane ko da haka tahabu asalinsa ta tahabu shine ibnu malik yace wa ma bita ta'ainibtu di qad yuktasar fihi ala ta katabayyinil ibar duk abin da ke da ta'un guda biyu na fi'ili mudari'i galibi laraba suna cire ta ɗaya sai su bar ɗaya dan a samu sauki wajen faɗa kamar kalmar tabayyunul ibaru asali ta tabayyanul ibaru ta tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli am salamun hiya ta matsalil fajr annabi yace awala adullukum ala shay'in shin yanzu bana nuna muku wani abu ba idza ta tahabbtum in kuna yin sa yana kawo kaunar juna kamar sahabbai sun ce eh gaya mana sai ce afshu salama bainakum ku ke yada sallama tsakaninku na daga cikin abin da ke kawo ƙaunar juna me yada sallama shi yasa sayyidina Umar yake cewa ka rike abubuwa guda uku za su sa mutane su soka abu na farko ka rinka fara yi mutane sallama kan si maka yana jawo kauna abu na biyu kar ka rinka gaya wa mutane sunan banza gaya musu sunan banza yana jawo kiyayya ko da ya yi maka dariya ya kece amma an ka gaya masa sunan banza sunan banza yana daga cikin illolinsa sa kiyayya a zuci abu na uku wanda yake sa kaunar juna in mutum ya zo zai zauna kusa da kai kakkai masa kwauro ba shi waje ya zauna iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu Allahu lakum da haka Umar yace in ka kiyaye waɗannan abubuwa mutane za su kaunace ka da haka annabi yace ku yada sallama tsakaninku Allah subhanahu wataala zai sa ku kaunaci ku sakamakon kaunar juna za ku zama cikakkun masu imani sakamakon cikakken imani za ku shiga aljanna ta falan daya Allah madaukakin sarki ya ji kanmu da rahmarsa sa ya samu cikin bayinsa waɗanda za su shiga aljanna sa kai tsaye wannan hadisi imam muslim ya rawaito abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muke kuskure Allah ya fi mana lokaci yayi zamu dakata anan assalamu alaikum warahmatullahi ko akwai kasan na tafsiri da muka da na gabatar shekarar nan da ta wuce na azumin watan Ramadan na garin Yola Jimeta tare da alarma malam Salihu Nasiru Salihu Gwandu ga wanda yake da sha'awa yana bakin masallaci an kawo akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya yake cewa assalamu alaikum malam wace siga ce tafi daidai tsakanin assalamu alaika da assalamu alaikum idan mutum ya gamu da mutum guda ɗaya wannan in allah yadda zai zo a darasinmu na gaba sati mai zuwa sigar da tafi shine ka ce assalamu alaikum ko da wanda za ka yi wa sallama ɗaya ne haka kai ma ka ce wa alaikum salamu ko da wanda za ka amsa wa sallama mutum ɗaya ne wannan shine asalin abin da aka samu daga annabi da sahabbai kuma shine afdalus siyagi sigar da tafi ko da yin wadda ba ita ba ɗin ya halatta hadisi zai zo da bayanin haka insha Allah a darasi mai zuwa mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum dan Allah malam ka yi bayani sosai a kan tsafta domin yawancin maza ba su damu da ita ba musamman tsaftar baki da sauran guraren da suka kamata la'alla mace ce tana fama da mazan da suke kazamai ba sa wanke baki kuma zai je ce zai sumbance ta haka ba ta da yadda ta iya yana ta warin goro yana ta warin kila ma yana shan taba kila ya ci tafannuwa kila ya ci miyar kuka haka ya kwanta bai wanke baki ba annabi sallallahu alaihi wasallama farkon abin da yake kula da shi in ya tashi daga bacci tsaftar baki haka hadisi ya zo cin sahih bukhari da muslim hadisin huzaifa ibn al-yaman kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama idza stayqaza min an-nawmi yashusu fahu biswak annabi in ya tashi daga bacci yana goge baki haka nan lokacin da zai yi sallah a yayin alwala ya ce ma laula an ashuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu inda kulli salah to haka nan inda taghayyuril fami a duk lokacin da ya ji bakinsa ya canja sallallahu alaihi wasallam yakan yi aswaki da haka mu kula da wannan sunna ne sannan kuma tsafta ce wanda tsafta kuma a bace wacce Allah subhanahu wata'ala yake so shi yasa ma annabi ya waru waɗansu abubuwa baya ci baya cin tafannuwa baya cin albasa ya ce domin ina ganawa da wanda ku ba kwa ganawa da su su ne mala'iku yana tattaunawa da mala'iku a ce mala'ika ya ji kana warin tafannuwa ko ji kana warin albasa ai kaga bai dace ba shi yasa ma in ka ci tafannuwa ko ka ci albasa lokacin sallah an ɗauke ma jam'i kai a gida Allah ce man akala suman aw basalan fala yaqrabanna masjidana wanda ya ci albasa ko ya ci tafannuwa malamai suka ce wa kis ala zalika kai kiyasi akan haka ka ce kuma wanda ya sha taba kaga kina yana daga cikin aibin taba hana ka sallar jami'i domin in ka zo sallar jam'i kana warin taba ba lada za ka samu ba zunubi kake ɗauka domin albasa da tafannuwa ma da suka halatta a ci wanda suna da amfani ma a jiki amma in an ci su saboda wari an ce karka shigo masallaci karka zo cikin mutane domin ba wai mutane kadai ke halartar sallah a masallatai ba har da mala'iku fa innal mala'ikata tata'azza bima yata'azza bihi banu adam manzo Allah ce domin mala'iku suna cutuwa da abin da yan adam suke cutuwa da shi yadda ka san yan adam ba sa son warin goro a warin taba warin albasa haka mala'iku ma to haka nan kiyasi akan haka mutanen da suke shafa turaren wurdi ya zo ya ta kai bugar da kai kan a gama sallah yana takama ya shafa wani turare kuma turare ne wanda sai masu wuridin kiran aljanu suke shafa irinsa haka in zaka sai ko da turare ne ka nemi irin wanda mutane suke so wanda daɗinsa bai da eh, ƙanshinsa bai da ƙarfi irin sa jiri ɗin nan don ka shigo cikin mutane sai zama baka cutar da su ba in ka mutane ba su cutu ba to mala'iku ma ba su cutu ba insha Allah idan kuma mutane suka cutu to ka sani ka cutar da han mala'iku to ina ga wanda kuma zai cutar da matarsa kullum ya zama ɗabi'arsa kenan haka haka haka haka kaga mutane ma wanda zaka haɗu da su na ɗan wani lokaci ku rabu aka ce kar kai musu to ita fa matarka ka sani kullum kuna tare ba ta da yadda ta iya da kai kaga kana cutar da ita zaka ya yan uwa mu yi kokari mu kiyaye kuma sau da dama maza sukan kyamaci wasu abubuwa tare da mata amma ba sa tuna cewa su ma matan mutane ne akwai abin da zaka yi su ma ba sa so wala hunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf duk abin da kake so taima na kyautatawa ita ma mutum ce in kai mata zaka kyautata mata duk abin da baka so taima na munanawa ita ma mutum ce in kai mata zaka munana mata yanzu da zaka ji matarka tana doyin hamata ya zaka ji ba zaka so ba to haka kai ma in ta ji kana doyin hamata ya zaka ji ta tana warin baki haka za ta ji in ta ji kana warin baki za ka mu yi kokari mu daina cutar da su mu kyautata musu fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan takarda ta gaba yake cewa malam ya za mu yi da masu gidajen rediyo ko masu kotin ban gane me yake ne coci ne ok to masu gidajen to amma rediyo kuma ko masu coci yau wa chatin ne ko masu gidajen rediyo ko masu chatin ko masu rubutun tambaya ah, to na gane ko masu rubuta salam ko kuma su abbreviation slm to amma sai a karanta da salam shin ya halatta eh ya halatta ai salama ba dole sai an kawo ta cikakkiya ba ta mala'iku ma ai samari ce iz dakalu alaihi faqalu salama shi mai ibrahim yayi samari qala salamun duk ba alaikum a ciki sai dai ka kaddara da haka ana iya cewa salam salamun salaman la yasma'una fiha lagawan fala ta'thima illa qilan kuma salamun qaulun min rabbir rahim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum salamun alaikum dibtum fadkhuluha khalidin da ana samari ɗinta kuma ana kawo ta impul ya danganta da yanayin da kake ciki kuma ya danganta da shi wanda kake wa sallama shin yana fahimta in ba zai fahimta ba dole sai ka cika masa sai ka cika masa in ko zai fahimta ko baka cika ba in kai ta a takaice babu laifi insha Allah takarda ta karshe ce malam ina so ayi wa 'yar uwata addu'a ɗalibar makarantar nan ce Allah ya yi mata rasuwa ranar juma'a Allah maɗaukakin sarki ya mata rahama Allah maɗaukakin sarki ya yafe mata kurakuranta Allah maɗaukakin sarki ya sada ta da masoyinta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan tamu ta zo mu ma Allah ya ba mu cika da imani A nan za mu dakata subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka